الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من godiya ga Allah سبحانه وتعالى da ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci inda muke karanta littafin mu mai albarka ya buka da shi na imamun nawawi rahimahullah ta'ala da muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora cikin abin da zamu karanta a yau a yau cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ga kwanaki biyar cikin watan muharram sabuwar shekara ta bakwai. wanda wannan yana baka izina da tunani da kuma ganin cewa lallai rayuwa na tafiya kuma lokaci na shuɗewa ta inda ba ma tsammani kasancewar ɗabi'a ta musulmi kullum aka ce shekara ta ƙare da yana hisabi wa kansa ne da ya aikata a shekarun da suka gabata me kuma zai aikata a shekarar da ta kama wani shiri ya yi mata wani tanadi ya yi mata shin yana cikin waɗanda suke ɓata lokutansu da damuwa da murnar sabuwar shekara da aika furanni da aika wasiƙu da ta a san barka da lale ba tare da tunanin cewa lokacinka na gudu yana tafiya yana shuɗewa ba ko kuma kana cikin waɗanda suka yi nadaman abin da suka aikata na kasala a baya da kuma tunanin me za su yi a gaba wani gyara za su yi wani hokata za su yi wace kafa za su toshe daga cikin kafofin da suka bata a baya shin kana cikin masu irin wannan tunani ko kuma a'a kai kawai kana ma rayuwa ne baka san daga ina kake ina zaka ba wa Allah subhanahu wataala ya sa mu muna cikin waɗanda yuhasibuna anfusahum qawla an yuhasib kasance muna tunanin me zai me za mu yi gobe me kuma za mu amsa in an tambaye mu dangane da wannan aikin da muka aikata kasancewarka da rai da lafiya ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba wayanka bane ba dabararka ba saboda haka sai kai amfani da wannan dama kai kokarin morar wannan ran da Allah subhanahu wa ya baka bugu da kari kuma da lafiya yanzu muna cikin watan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu watan da azumi a cikinsa ya fi falala aikin alkhairi ya fi falala yawon laili ya fi falala a cikin watan fiye da watan harma zura cikinsa kuma shi ne farkon shekara da shi allah ya buɗe shekara to saboda haka sai ka yi ƙoƙari ka more shi akwai kwana na goman farkonsa goman ƙarshe goman farkonsa kenan wanda shi ne yau mu'ashura ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rana ce da Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da annabi Musa daga sharrin Fir'aun mutanen Yahud da nasarar Madina suke azuminsa yace shi ma ya kamata yi duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ba ma shi kadai ba annabawa da dama sun yi shi wasu malamai suka ce annabi Adam alaihi salam lokacin da ya yi laifi ya mutu ba a wajen Allah Allah ya karɓi tubansa godiyar da yi wa Allah shi ne ya yi azumin ashura annabawa da dama sun yi wannan azumin kuma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo lokacin da aka aiko shi kama aiko shi garin makka ya samu larabawa suna yi tarihi yake nuna cewa suna yi ne bin fa'alu wani laifi suka yi aka bukaci su tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su daman tuban suka zaɓi yawan ashura suke tuba a ciki shi ma sai yake yi bai ma san dalili ba a lokaci amma dai yakan yi wasu ayyuka na gari da ya ga ana yi a wannan lokaci mu Allah ya fi ya tsaji an da shi yin abu mai kyau shi ta duk daga cikin ayyukan jahiliya bai yi su ba to da aka wajabta masa ramadan sai rera daga baya kuma sai ga cewa dai ya kamata ya koma ya ci gaba da yi kuma ya ci gaba da yi da ya koma ci gaba da yin kuma aka tuna masa abdullahi bin abbas yake cewa ya rasulullah wannan azumin fa yawmun tu'azimu bil yahud wal nasara sai yace to za mu saba musu mun tashi yin azumin mu ba za mu yi kwaya ɗaya ba sai mu yi guda biyu za mu yi ɗaya kafin shi sannan ranar shi mai ɗaya shine kafin shi ranar tara ga wata shine tasu'a mana ranar tara kenan sai kuma ashura ranar goma saboda haka wannan kuma yin hakan shine wasatiyya ma'ana shine tsakatsaki cikin al'amura dangane da mutanen da suka tinkari yawan ashura yan shi'a alaihim da a'inullah wanda su kuma babu abin da suke yi a wannan ranar sai bakin ciki da kuka da jimami da ihu da raki saboda rana ce da aka kashe cikin manzon Allah Hussein radiyallahu anhu wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sun barranta da dukkan mutumin da musiba za ta zo masa kuma ya rika tuna yana maimaita ta yana kuka yana alhini yana hayaniya a kanta kowace iri ce komi girman ta kuma sannan annabawan Allah subhanahu wa ta'ala su ne mafi girman halittu kamata ya yi ashe mafiya dukkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce sun dubi kakan kuna sun dubi rasuwarsa sun dubi babakin cikin da ya wuce rasa manzan Allah kuma alaihi a doron duniya wanda ya kamata a ce in za ka yi bakin ciki ka rika tunawa da rasuwar manzan Allah su kuma wasallam domin daga rasuwarsa wahayi ya dauke daga rasuwarsa duk wani abu da za a saukar wa al'umma ya kare babu alkhairin da ya wuce rasa manzan Allah su kuma wasallam saboda haka sahabbai ma suka rude lokacin da aka ji ya rasu ka duba imani irin na sayyidina Umar cewa bai yadda annabi ya rasu ba kuma duk wanda ya ce ya rasu zai yanke kansa sai da sayyidina Abubakar ya tabbatar masa da cewa ya rasu aka karanta mata wa ma Muhammadun illa rasulun qad min qablihi rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajid Allahu shakirin sayyidina Umar yace wallahi ji nake kamar yau aka saukar da wannan aya ina karanta ta ban fahimce ta ba yau ashe abin haka zai kasance murasa manzan Allah su zuwa zirin wujiji ce yi masoya manzan Allah na gaskiya amma duk wani mutum komi girmansa komi darajarsa bai kai ta darajar annabi ba ɗaya ba kuma babu annabin da aka ce in ya rasu a rika tuna ranar rasuwarsa ko an kashe shi ko an musanta masa a rika tuna wannan ranar ana bakin ciki ana babbasa jiki ana kuka balma an allantar da shi domin wallahi da kunne na wani dan shi a yake cewa daidai ne da kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to daidai ne ka ce inna li husayn wa inna li husayn raji'un wannan musiba daga jinka ma sannan ka kira ta da kana bautan Allah kai masoyin Allah ne da manzansa mu musiba ta zo maka Allah cewa yayi mu'minai idza ila atat musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم هذا إن سنة مؤمنين bayan Allah na gari to duk wannan musiba za ta zama ta kira wani kuma bayan Allah kaga babu babu babu babu wani jan da ta wuce wani Allah da kansa yake cewa amma yujibu mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard yace a ilahum ma Allah kaga kenan ba wani Allah da zai yi wannan sai Allah wa Allah yake istastaghithuna rabbakum fastajabu lakum النبي إذا سألت فاسأل الله wa idan ta'anta fasta'in billah wani ya kama wani Allah shi a wajensa wannan shi ne ibada wannan shi ne sadaukar da kai wannan shi ne daidai to ka ga wannan wata haƙƙi ne sosai sosai wanda ya kai kokolin shirka da sabawa Allah subhanahu wataala kuma babu wani zunubi da mutum zai yi da ya wuce girman shirka wanda Allah ya ce ba zai kafarta mai yinsa ba matuƙar ya mutu yana yi kaga wannan jami'in ke wani jami'in kuma suka ɗauki mu ashura ranar walwala ne ranar yalwata gida ranar biki ranar kaya ranar dinki yadda za ka yi idi haka suka mai da yawan ashura rana ne da za a ɗinke ɗinke rana ne da za a yi abinci kala kala rana ne da za a yi abubuwa je da suke nuna murna da farin ciki kaga wannan sun kama janibul farah wayannan sun kama janibul huzn wal muslimu wasatun bainahuma sai ka yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta shine ka yi azumi in Allah ya hore maka kamar yadda ka saba in kowane azumi ka yi kana tanadan abin da za ka yi mun da baki da shi sabanin sauran abinci da kake ci in ka yi wannan fabiha wa ni'ma Mun bai samu ba ka yi buɗa baki walau bi tamri walau bi jur'ati ma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon ribatuwar addini gwargwadon yadda Allah yake son mu da yi gwargwadon yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wannan tsokaci ne a gurgude dangane da waɗannan kwanaki masu albarka da muke fama da muke samun kanmu a ciki ko da muka samu kanmu a ciki yanzu dai an ci kwana biyar a cikin wannan wata mai albarka to a haka a haka kana da ji kana zan yi kana zaizai wallahi ke ne ka an ce an shiga kafa ma'ana wata muharram ya kare an shiga wata na biyu to a haka a haka sai ka ji muna kwamfata kofar ramadan sai ka bi ana kai rayuwa na gudu ka lokaci ya yi sauri yanzu yanzu ba saboda haka kar ka shiga cikin masu yanzu yanzu bayan girma mai ma bal ka zama to cikin waɗanda za a ce sun wuriyan jirgin wani na da ta'ajibin jububa da ya sun jiyo kai kuma kana murnar cewa Allah ya ke ka kari wa ciwo yan nan ba zai komai tsawon Allah madaukakin sarki mana muwafaka a cikin littafin mai albarka in ba manta ba mun karkar mu ne akan babu tahrimin fa'alin al-sabita fi zahiri ash-shar yau kuma za mu tashi babu nahi an al-ghish wal khida' babin da ke haramta al-ghish ha'inci wal khida' da cuta ha'inci da cuta ha'inci abin da ka san babu kyau ka bayyana mutum shi a da kyau cuta kuma dama cutar kai niyya ka yi niyyar ka cuci mutum kamar mugunta ko kamar wani abu da zai cutu in ma ya cutu fi badanihi ko ya cutu fi malihi ko fi ahlihi ko fi kulli shay balle kuma makwabci shi ma wanda shi ma zaman da kewanka da shi ana buƙatar amana ana buƙatar mutunci duba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana makwabci yake malaika jibril kusan ma cewa yi makwabci na baya ku zai gaje ni saboda tsabar wasiya akan lura da shi idan ka duba rayuwar mu yanzu kusan rayuwar tashi kiyama ce na wani yana zaune da makwabcinsa bai masa alkhairi in bai masa alkhairi ba kuma baya kokarin yi ban ma so yake cutar da shi alhalin cewa aka yi in ma ba za ka iya alkhairi ba to ka yi kokarin kar a samu shanmi a tattare da kai zamantakewar mu na yau da gobe haka za ka samu ha'inci shi yawa a cikinsa kasuwancin ha'inci ya yawa a cikinta komai da ka sani na rayuwarmu galibi ha'inci ya yi kaci Allah ya sauwaka قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا wannan wajen mata wajen wuri biyar kenan ko shida da aka kawo wannan aya imamu nawawi yana kafa hujja ita a mawdu'i daban-daban don mu gane cewa aya ce mai fadin gaske tana cikin umma wanda suke hana abubuwa da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ce duk wanda zai cutar da dan uwansa mumini namiji ko mace ba da wani laifi da ya masa ba to hakika ya ɗora wa kansa wani irin guta ma'ana zunubi babba wa isman mubinan da kuma wani zunubi ne mabayyani ne girma to Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga ɗaura wa kanmu waɗannan irin laifuka kenan duk abin da za ka yi wa ɗan uwanka mumini na ka cutar da shi wajen sayar masa da abu mara kyau da sunan mai kyau ko kuma ka ɗora shi a kan wata hanya da zai cutu misali ya zo neman shawara a wajenka annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-mustasharu mukamal wanda duk ya zo neman shawara a wajenka to ya amintu da kai ne kuma ka rike amanarsa ka tsora shi a hanyar da kake ganin kai a naka ganin a nan alkhairi mutum nawa ne yana so ya harka yana da kuɗi wani misali ma'aikacin gwamnati ne ya yi ta bai iya biyan kuɗi ba ya kawo tare a bashi ya gundi je wani wata ya zo a bashi bai da wani tunani illa wata ya yi ajiya ke kai ana tafi ana tafi lokaci ya kare aka ce ku za a sallame ka ko lokacin aikin ya kare karfin ka ya kare shekarun ka ranka yi wa gwamnati hidima ya kare wanda ba su wasu kuɗi don ka ji daɗin gina wata rayuwa da su ya zo ya nemi shawara wajen ka to me kake za zamu yanzu dai an samu kuɗi kai kuma sai kai amfani da wannan dama saboda ƙyashi da hassada kai ka samu wannan kuɗin ba ya za a yi haka kawai shi yau ya samu jari mai yawa a ya amfana sai ka tsora shi a wata hanya ka ce mai harka kaza zai yi ka san harkar na mutu ba a yin da abu ciwo abu kaza ka san ba a yayin da ba a sayar da shi kawai ya je ya ciwo kudin siya da duniya kuma ya rasa mai saya addu'in ma kila yin gwanjansa ko ba ya hakura kawai lalata sai kuma ka koma kana dariya ka wannan cuta ne mu al'umma suna yi ka dubi ha'inci wajen sai da haƙi a ilmuwan da ba na shi ba a shafuɗa komai da ka sani a rayuwarmu sai ka ga akwai irin nau'in ha'incin da shi Allah ya tawaka مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم يقول man hamala alaina silah falaysa minna duk wanda zai zani mana takobi muna zaune lami lafiya ya nufo mu da makami to wannan baya tare da mu ji manzon Allah kenan sakaci da iyaye suke yi da 'ya'yansu su zama kauraye su rika iban makamai suna ban al'umma kuna zaune lami lafiya ko daga yara sun nufo ka Allah bai ba ka kuzari ba shi kenan ka zama ka zama tabbiya kai za a soma ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba kuma wani yana sa zai je aikata wannan aiki a zo neman dan ba zai nuna shi ba bal ma shi zai nuna mai aikin guduwa kuma gobe zai ji a mana addu'a yaran nan sun gagare mu kada sai mun ji tsoron Allah mun taimaki junanmu sannan za mu iya samun kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala in tansuru ba'a yansu to tansurun ba'a ba shi ne ka sama kana neman ka jiya aiki abin da ya kora maka a duniya ka yi ƙoƙarin kiyayewa in ka kiyaye wannan allah sai maka kariya ta hanyoyi daban-daban ya baka ƴaƴa ya tsora maka ɗawainiya na ka lura da su ka kuma iyayenka wallahi allah ba ji baka duk mutumin da ka ga ya tsaya tsayuwar mai daka akan 'ya'yansa yana lura da su to sai ka ga da ikon Allah Allah ba zai kunya da shi ba amma mutum ya sakaci sakaka bai san ina dan sa yake bai san me yake rayuwa ba ina yake kwana da tuwa yake hulɗa ya yake ya yake baka sani ba wanda gaba ka ce Allah ka taimake mu akan yaro kai ma kana wasa ne kamar kuɗi ne in baka nema ba kana ta Allah mu zo ne zo ne ba zai zo ba duk alamar zurin ka wallahi sai ne ka sa hannu ka ji ba komai sai ka tashi ka bi hanyoyin samu wa mu min kulli shay'in sababa fa atba'a ko da kan kana so ka bi hanya ba kan kana son shirya ƴaƴanka daga Allah subhanahu wa yi hoɓasa sai kuma kai addu'a wannan shi ne alkhawfu raja malaman tauhidi suna magana akan alkhawfu raja domin yana shiga dukkan hanyoyin rayuwa hanyar ibada hanyar rayuwa harkar nema harkar ilimi in yau karatu kake yi ka dake ka raye dare kuma ka roƙi Allah Allah ne zai zaunar da shi in an zo zarafa kuma ka iya amsa amma ka yi baccin ka gobe da safa ce ya jaraba wannan ne in ka yi dai mun dai mun ne kawai mun dogara ga Allah ka dogara ga Allah da ne kawai kana zaune ka a amsoshi ka rika sauka kenan kuma shi din ma za ka gane faɗa yi domin an shiga ana yin tambaya